dubbin 'yan najeriya da ke gudun hijira a kasashen ƙetare na kira ga gwamnatocin jihohi da na tarayya da su yi wa allah su kama su ɗauki ko kuma ya ƙoƙarin kwashe su don dawowa da sunan gida dubban 'yan najeriya da yanzu haka ke barbaje a kasashen ƙetare da dama musamman ma kasashen kamaru da nijar da chadi da suka yi gudun hijira daga wasu garuruwa na najeriya da rikicin boko haram ya ɗaiɗaita wanda hakan ya sa su ƙetarawa zuwa irin waɗannan kasashe an dai kwashe fiye da watanni biyu zuwa uku kenan dubban 'yan najeriya na gudun hijira a kasashen ƙetare yayin da wasu da suka samu kubuta suka kwararo zuwa wasu manyan birane ciki har da babban birnin Maiduguri. Sai dai mafi yawan waɗannan mutanen da suka fada cikin halin kayi na zaune ne a ƙasashen ƙetare wanda babu dangin uwa babu na uba kuma ba su da wani takamaimen abin yi illa dogara da abin da na yawata su da shi. Haka ne da ya sa irin waɗannan mutane ke ci gaba da kokawa gwamnatocin jihohi da na tarayya don kawo musu ɗauki game da irin halin da suka shiga musamman ma na rashin abinci da kuma samun kulawa da musamman. Ga ma dai abin da wasu na hira su ta wata tarho da ke zaune a irin waɗannan iyaka ke shaida mini irin halin da suka shiga a yanzu hakan. To yanzu kuna ina? a cikin kiraman masa. Kamaru kenan? Eh Kamaru. Eh, wani hali kuke ciki yanzu? Ina cikin bala'i da masifa na sake fadawa da mutanen nan suka yi mana. Babu ruwa babu ɗakewa babu. Muna fama da zama haka kawai magani babu ba kula an wanda ya ce mana gashi kaza ba kam. Daga nan kuma ta yaran wata suka fada mana sha da yadda minti ashirin. Yaran lokacin da suka afka muku kamar akwai barnan da suka yi? Eh, sun yi barna sun kewaye gari ne. Bayan zuwa su da fari suna yare da mafa akan cewa barayi barayi barayi ku fito mu tare daga nan Eh, eh, ka ce kamar jiya kuna ta jin karan boma bomai da harbe harbe ko eh kamar duniyar mu za kare ba mun kwana mun ino kuma gawon su suna nan ce za su kare dawo su dauki gawon su da eh, sojoji ba su bari ta rusa ba kowa da bindi da shi aje kowa na kallon wancan lokaci ya sa da sojoji suka zo sun ce kowa ya sake kuma mawa dutse a bar mu da su kuma akwai motar su da ya kafa wai za su dawo su sake dauka shi ya sa mutane sun shiga cikin fargaba yaran nasu za a kashe za su kai kamar nawa yaran da mutane yaran su rasa dare da uniform na soja ah, abin da ya faru ba mu fita kasan kohu ma yana karkashin lokon gamin gwaza da barawa da goshe dukkan yana karkashin gwaza ne duk muna bare domin da muna nan muka fito kuma mun zo nan a jenevi da kira mu fa mu zo mun taru a guri a guri an ba mu magarata da cece an ba mu da su haka kamar yanzu ku nawa ne wanda kuka tsallaka kuna cikin kamaru din nan goma sha biyu Ok, kun fi dubu goma sha biyu kenan a wannan gari. Me sunan garin da kuke? Gramafa A cikin Kamaru ne? A cikin Kamaru ne. Eh, kuna samun abinci wurin kwana da sauransu? abinci ma ko kaje ma ba. Wato kiran da zamu yi ranka dare muna roƙon gwamnati da ya kawo mana dauki ya bude mana hanya da kuma mu ta kira ba gwamnati wanda lokaci da su kawo mana dauki na abinci da ku magani da abin rufuwa inda zamu kwanta ma ba har yau ba su zo ba inda zamu yi mu samu wannan da kuma da gwamnati na saraya wato nema da sanan kuma da yan gari Na kuma tuntuɓi shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na shiyar arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Muhammad Kanar ko suna da sani game da irin wannan hali da 'yan Najeriya suka shiga kasashen waje kuma wani mataki suke ɗauka kai don kawo wannan al'umma ɗauki. Alhaji Muhammad Kanar kenan, coordinating samar da agajin gaggawa na shirin arewa maso gabacin Najeriya ke bayani kan yunkuri da suke yi don tallafawa 'yan Najeriya da yanzu hakan suka shiga wani halin kakanika a kasashen Kamaru da Chad da kuma Nijar sakamakon irin gingimin da ya daidaita 'yan Najeriya da dama. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.